a wata gi a wata ga a wata ne ga dan gulubuta hakan na galabe in jabe in jaba na kin iya tuwo kin iya miya kin iya sagargalin sagargala in za ki ba su ba su mana in ba ki ba su dauki ki je ki kai wa yan balan ku su ta haka kamar dankalin da ba shi da da ko dankalin da ba shi da da ba a yi masa ki san gwani